wurin ku babu babu wannan mai sharhi ne in yazo duk wani hadisi da yake da alaka da wani topic sai samu wannan hadisin babi naku kuma da yake ba sharhi bane ya taho kawai daga cikin kitabu abin nan to sai ya haɗe gaba daya sai can gaba zai sa babu luguda babin da yake bayani akan tsintuwa a wannan babi na hiba kyauta kenan bi kasaril ha'i alhibatu wa takhfifil ba'i alhibatu ba hibatu ba ma'anansa shine ba mutum wani abu ka mallaka wani abu ba tare da kana neman ka maka ba shine alhiba tamliku fil hayati bila iwazin ka ba mutum ga hula na baka kyauta shine ma'anan hiba kenan ko ana kiran shi hiba ana kiran shi hadiya ana kiran sa atiya duk ma'anan su ɗaya al-atiyatu wal hibatu wal hadiyatu was sadaqatu ma yakan dauki sadaka shi ma kyauta ne mafi yawa to duka wayannan sunaye ne kuma kamar yadda malamai suke faɗi ya kasu kashi kusan guda hudu ita kyautan za ka iya mutum kyauta kawai ana kiransa alhibatul mutlaka ko alhadiyatul mutlaka ba don kana neman lada a wurin Allah ba kawai don kila kana son wannan mutum kana so shi ma ya so ka sai ka dan dauki kyauta ka bashi kaga wannan ana kiran shi hibatul mutlaka kamar mutum misali kana neman matan aure ka ɗauki wani abu aka ta wannan kana yi don fi sabilillahi ko don neman lada a wurin Allah <laughs> kaga wannan kyauta ne kawai ka ta don kana so ka kai ma ka iktisabin soyayyanta haka ne to haka so za ka ima mutum ma haka wani mutum kana son shi kawai ka ɗauki abu ka bashi don kai ma kana so ka yi iltifati ko kuma mutumin da ana tsoron sharrinsa shi ma a ɗauki abu a bashi don a kare kai daga wannan sharri shi ma kyauta ne mutulaka suna kiran shi kyauta al-mutulak wannan sa'an nan kuma <clears throat> akwai na'am na mutulaka na'am eh irin wannan babu lada ba wai mutum ya yi don akwai abin nan baladan da yake bata wurin Allah kan mutum da yake neman mata ina dan ba su kyaututtuka wannan kyautan da yake bata ran da aka abin nan za a iya cewa ba ni kayana wasu abubuwa da yawa sukan faru haka za ga gaban alkali ya ce to ka faɗi abin da ka kashe mata a baka kaga ba lada ya nema ba wurin ya bayar don ya yi iktisabin soyayyanta wannan kyauta ne mutulaga ba ma ba a maganar lada a wurinta akwai kyautan da mutum za ka ga wani mutum yana buƙatar wani abu kaman ko maraya ne ko kuma talaka ka ɗauki abu ka bashi ka tausayi wannan kyauta kana buƙatar lada a wurinta an mutu yana neman aure da kyautan da yake ba mu ci ba lada yake nema shi kansa ya sani ko ba haka ba yana neman me iktisabin soyayyarta an gane to kuma shi kyautan ya halatta ana iya yin sadin wannan ana kiran shi alhibatul mutlaqa malamai suke faɗi ba don yana neman wata lada a wurin Allah yake yana neman tawaddudu ilal mawhubi bihi lahu ka nemi soyayya wanda ka ba kyautan haka kyauta mutumin da ake tsoron sharrinsa a bashi kyauta don a kare kai daga sharri kaga shi ma ba kyauta ba ne da aka yi don a nemi lada a wurin Allah don a kare kai daga sharri wannan mutumin an gane abu to wannan shi ne to akwai kyauta kuma da ake yi irin kyautan 'yan siyasa kaga wannan ba lada ake nema ba ko <laughs> a zo a tariba abubuwa ko zaɓe ya kusa a bi sarakuna da malamai ta ba su motoci wannan lada suke nema ƙuri'a suke nema na mutane a jawo masu jama'a aga wannan kyauta ce ko da yake zai shiga bangaren <laughs> rashawa ko wani abu haka Allah wa alamu to irin waɗannan kyaututtuka sannan akwai kyauta kuma da ake yin don neman lada wannan sai kira ta kuma sadaka ka ga mutum mabukaci ka ɗauki abu ka bashi ko da sallah kaga mutane yaran marayu ba su da kayan sallah ka dunka masu sallah ka ba su kayan sallah ka ba su kyauta wannan kayan ne don neman lada za ka samu kuma ladan wannan kyautan an gane wannan kenan sannan akwai kyautan da mutum yake yi ana kiransa hiba ko atiya lokacin da ya kusa mutuwa sai ta kusa ta yi da ta kusanci wasiya amma kuma ba wasiya ba amma kusa kunshe kunshensu su iri daya to yana cikin hali da yana gani ba zai iya tashi ba wannan rashin lafiya ce a bawa ne kaza ya gaci a bawa ne shi ma kyauta ne ake kiransa <clears throat> sa'annan kuma akwai kyautan da za ka yi ma wani mutum domin kila ana bin sa bashi ya rasa yadda zai iya biya sai ka dan bashi kuɗi ya biya wancan bashinsa ana kiran shi hiba na ibra'uz zimma na wancan mutumin din kaga ba shi ka ba ka bashi ne ya biya bashin da ake bin sa sannan kuma sai alhibatu sawabi kyauta na neman lada lada ba a wurin Allah ba a wuri wanda aka ma kyautan ake neman lada shine mutum zai zo daga kauye zai zo ya gaida alhaji a birni sai ya dauko doya ko zakara ko wani abu ya bashi shi alhajin da ya karbi wannan abu ya san cewa zai biya abin da ya fi wannan ko ana kiran shi Alhadiyatu ko alhibatu lil iwabi ko kuma lil sawabi malaman fiqh suna kulla babi musamman suka ce idan ka bada irin wannan imma an turadda nafsul ah, hiba ko a maida maka abinda ka bayar ko kuma a biya ka in har ya abin nan in in ka gama ziyarar da zaka yi kaga zaka tashi bai baka komi ba sai ka ce to fa na kawo doya fa <laughs> sai a tsaya a ah, to ba kai ma kashi su kura ba su kura shi a a sam sai a biya shi in ya kai shi gaban alkali zai shi ka bayi doyan shi ko kuma ka biya shi kiman doya wannan yayi ne don kaga shi ma wannan ba maganar lada a nan ladan da yake nema iwat ne yake nema shi ma kyauta ne ake kiransa a babin hiba yake amma shi kaman ciniki ne ya kawo wani abu da yake da shi dan kada wanda mutum da aka ba ya fi karfi wannan abu wani shi kansa ya sani akwai abin da ake bukata a wurin shi yasa aka kawo mishi wannan abu to shi ma sai yayi karamci sai ya bada to ji kyauta aka yi masa na farko amma ya mai da kyautan to wannan nau'i na kyauta da malamai suke bayani a kansu guda uku kowane nau'i yana da hukuncinsa na musamman a ciki nan kyaututtuka kuma kyauta tana da fa'idoji da yawa wannan kuma yana nuna yadda addinin musulunci yake ta wato sanya soyayya tsakanin mutane ya shar'anta shi a yi kyauta ɗin sa'an nan kuma ya sa daga cikin kyauta akwai kyautan da Allah zai baka lada in ka yi ta kuma ya a akan ayi irin wannan kyaututtuka don hadisi ya zo ta hadu ta hagu ku yi kyauta don ku so juna kaga kyauta kenan yana ƙara soyayya tsakanin mutane duk mutumin da ke baka abu za ka ƙara son shi mutumin da kai ganin shi da abu yana hana ka za ka ga kamar baka son wannan mutumin to soyayya a abin nan yana ƙara soyayya kenan kuma yana jawo masalih da yawa ga wanda aka ba din da shi kuma wanda yake bayarwa kuma Allah yakan kare dukiyar mai kyauta din daga abubuwa da yawa bala'o'i da suke sauka ga dukiya a wannan shine a tagaici kenan a hadisin mu da zamu karanta a wannan babi an Umar radiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillahi فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيئه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في طيئه أولنا حديثي لك عمر رضي الله عنه كيف حملت على فرس في سبيل الله na ba wani bawan Allah doki kyauta don yayi yaƙi fi sabilillahi za a je yaƙi bai da dokin da zai hawa je yaƙi sai umar ce to ga wannan doki na baka shi sadaka ka je kai yaƙi da shi fi sabilillahi wannan ba waƙafi yayi ma dokin ba da inda waƙafi ne bai halatta wancan mutumin din ya sai da shi ba ya bashi ne don bai da shi sai ce to shi kaman za a je yaƙi bai da abin da zai yage sai ce ga ina da guda biyu na baka wannan kai ma ka je ka yage to sai baki wannan dokin fa aba'ahu alladhi kana inda shi wannan mutumin da doki ke hannunsa bai iya kewan doki ba sai ya dan baya ba kula da dokin sosai doki ya rame ya zama wani iri shikenan Umar sai je ya same shi sai ce sai da mai wannan doki shine Umar da ya ga ya doki ya zama haka sai na tunani to yanzu zai yi sauki bari in je in sayi wannan dokin da na bashi sadaka don ya yaƙi fi sabilillahi in fa aradtu an ashtariyahu sai na so in sayi wannan dokin a hannunsa wa dhanantu annahu yabi'uhu bi ruhsin sai nake tunani zai iya sai da wannan dokin da sauki <clears throat> fa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama kafin in sayi dokin sai je in tambayi annabi bani hukunci na ba da doki sadaka don aje a yaƙi da shi fi sabilillahi amma kuma ina so in saya me hukunci faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma umar la tashtarihi kada ka sai wannan ka sai wannan dokin wala ta'ud fi sadaqatika kaga ya nuna sadaka ne ya bada wannan dokin kada ka koma ga sadakan da ka bayar domin Allah ne ka ba to da ka ba Allah kada koma ka sai kayan da ka ba Allah kuma don kana neman lada a wurin Allah a lahira in ka sake dawo da shi kuma kaman ka sai abin da ka ba Allah kyauta lada kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa in ataqahu bi dirhami ko da dirhami ɗaya shi zai sai da maka wannan dokin kada ka sake saya fa innal aida domin mai komawa fi fi hibati a kyautan da ya ka ba mutum abu sadaka sai ka sake komawa ka sayi wannan abun ko ka karba kal'a'idi fi qaihi kamar mutumin da ya amai ya lace shine ma'anansa a wani riwayan da zai zo baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi kaman kare ne wanda zai ci abinci je amai kuma ya dinga lasan wannan amai kaga wannan wato misali ne wanda yake nuna munin aikin da mutumin da wanda yayi wanda yayi kyauta ko kuma yayi sadaka ya sake komawa ya sai da wannan sadakan malamai shi yasa suka ce idan mutum ko zakka ya bayar na wani abu misali kamar masu ba da shanu ko awaki ko raguma to bai halatta kuma ka sayi wannan dabban da ka ba da ita zakka ba saboda ba an hana ka yi sadaka kuma ka sake komawa ko da sai dawa ne an ce baya sadakan da mutum yayi baya dawowa hannunsa sai ta hanyoyi guda biyu na farko shine gado wanda ka ba sadakan din cikin waɗanda za ka gada ne sai ya mutu to wannan zai dawo hannunka ta hanyar gado ko kuma ɗanka ne nan za ka iya kwashewa ko da ka ba shi in ɗa ne an gane abin don ɗa da dukiyansa duka mallakan baba ne baba yana da dama kwashe to ta wannan ɓangare na'am na'am idan zai da sunan sadaka ne sai ya baka kyauta kai ma ya zaka dago kanka eh in kyauta ne ba wani a matsala eh amma in ta sadaka ne shine ba ke mutum kamar ya zagaye sai sadakan da ya bayar na na'am eh eh zai sayar eh eh eh daidai abin da ya faru da shi Umar ɗin Annabi ya hana shi nan ba zai siya ba ba zai siya ai sadaka ne ya fitar nashi to ko da ya siya da kuɗin sa ta hannun wani ba zai siya ba ba wai dole sai wanda ya ba zakkan ba ba zai sai ba zai dawo da sadakan sa a cikin abin nan dabbobin kuma ba an hana wannan baya siya shine ma'ana annabi sallallahu alaihi ke faɗa masa kada ka koma cikin sadakan da kake kai don in kai haka kamar wanda ya amai ne ya zo ya lashe amansa Ah, hadisi na gaba daga abdullahi dan abbas ma'anansu su da wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al'aidu fi hibati wanda yake komawa akan kyautan da yayi kal'aidi fi gaihi kama mai komawa a amai da yi wa fi lafzin a wata riwaya fa inna alladhi ya'udu fi sadaqatihi don hiba da ake magana ana maganan sadaka ne fa inna alladhi ya'udu fi sadaqatihi wanda yake komawa zuwa ga sadaka ya karbe ta bayan ya bada kalkalbi kaman kare ne ya wanda yake amai sun mai udu fi ƙai'i sannan ya koma ma amai ya zo ya cinye kuma kaga munin abu da yake yi kenan shine hadisi abin da yake nuna mana mutum in ya riga ya fitar da abu da sunan sadaka to wannan abu ba zai dawo kuma hannunsa ba sai dai ta hanyar da na faɗa in gado mutum zai yi to wannan ba matsala saboda wanda zaka gada ne kuma kai ka ba da wannan sadakan tunda gado ya kawo a shi shikenan ba matsala yanzu amma in ba haka ba ka ba wani sadakan abu sannan sai ce zai da sai ka ce zaka siya an hana wannan shine wannan kenan sa'annan wannan yana nuna mana kenan in aka ba mutum abu sadaka yana da dama ya yi shi yadda yake so ko da an ce wannan kai fi sabilillahi ne saboda kaga Umar ya baci ne wannan dokin ya je yaƙi da shi fi sabilillahi amma sai ka zai sai da shi Umar din har ya ci mutumin ya yadda zai sayar Umar zai siya amma mun bari tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi bai ce ai ba a sai da wannan dokin ba shi ya mallakan sa ne aka bashi ba wakafi ba da dama yake da ya saida kuma hadisi yana nuna mana wato yanayin sahabbai duk abin da za su yi ba za su yi haka kai a kai tsaye kawai ba sai sun je sun nemi fatawa daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana ba su fatawa kuma sun bi sau da gafa kenan saboda umar ciniki ne zai iya ya siya ko ya bashi kuɗi ya karbi dokinsa sai an gani ya ce aini ne na bada sadaka ce ba kyau mun bai yi haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ba kyau din kuma ya bari daga wannan lokaci sa'annan kuma yana nuna haka ɗin mummunan aibi ne mummunan abu ne saboda annabi sai ya kutunta shi da kare wanda yake yin amai ya koma akan wannan amai kaga babban abu ne mutum ya shi yasa aka yi masa da wannan misali wayannan ɗabi'a ba su da kyau kenan kana hadisi na nuna mutum ya halatta ya taimaki mutum da yake so ya je ya yi wani aiki na don Allah in bai da abin da zai yi wannan aiki wani ya taimake shi saboda yana so ya je jihadi bai da doki Umar ya bashi wannan dokin da ya je ya jihadi fi sabilillah a shi ma babin nan hadisi guda ɗaya biyu a cikin wannan babi da yake bayani akan kyauta a in sauran hadisan da yawa suna wasu littattafai daban-daban amma wanda Buhari da Muslim suka yi ittifaqi sune waɗannan hadisai guda biyu sai babinmu na gaba babu tunda kan kyauta ne kuma to sai a zo kyautan in ya fara akan ƴaƴanka kuma fa shine ake magana nan babul adal bainal auladi fil aqiya babu da yake bayani akan mutum in zai yi kyauta ga ƴaƴansa so ya adalci in ka ba Muhammad mota to Abubakar ma ka ba shi mota in ka ba wannan mashin shi ma wannan ka ba shi mashin babu bambanci a irin wannan kyauta na yau da zaka yi musu inda yake wuta ne ‘ya'ya ne ba a bambanta a tsakanin su shine wannan hadisi ke nuna mana kenan an nu'man bin bashirin qala tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi fa qalat ummi amrat bintu rawaha la arda hatta yashhada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري wannan hadisi daga Nu'man dan Bashir Allah ya yarda da su guda biyu dukkan su sabbai ne da shi Nu'man din da bashir da kuma mamansa shi nu'uman din matan shi bashir yake faɗi ƙala ta saddaka alayya abi babana ya yi sadaka ya bani sadaka bi ba'abi malihi da sashin dukiyansa wasu a riwaya an ce gona ne wata riwaya bai baiwa aka bashi bawa to dai ya baci kyauta daga cikin dukiyansa da ya mallaka shi bashir din ya ba nu'man Nu'uman din da aka bashi yake ba da labari bayan an bani faƙarar ummi maman tana son shi bashir ɗin sosai baban ma yana son shi sosai to dalilin da ya sa aka ba shi wannan kyautan hankalinta ba ta natsu ba ta ce sai an shaida ma annabi don kyautan ta tabbata a hannunsa sosai a ce za su jawo yadda za a yi ma kyautan ba za ta samu ba to sai ta ce faƙalar ummi faƙalar ummi amratu bintu rawaha ita sunan mamansa kenan amratu bintu rawaha ce la'ar da bai yadda da wannan kyautan ba hatta ya shahada rasulullah sai babanka ya je ya gaya ma annabi ya zama shine shaida don babanka zai iya dawowa ce bai iya karbi kyautan amma in annabi ya sani shi kenan. ita suna so a karfafa abu sosai don dukkan suna son yaro fantalaka abi ila rasulillah baban da ya je sai shi ba matsala bari in je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai je li yushhidahu domin ya sa annabi ya zama shaida ala sadaqati akan wannan kyautan da ya bani umman din fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yaje sai ce ya rasulullah na zo ne ka zama shaida na ba dana wannan bashir ainu umman kai na bashi kyauta iri kaza ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke tambayansa a fa'alta haza bi waladika kullum ka ba irin wannan kyautar ‘ya'yanka gaba da annabi ya tsira da sauran wasu ‘ya'ya sai ke ka ba sauran ‘ya'yanka gaba ɗaya irin wannan kyautan ƙalala annabi ce a sai shi bashir ɗin ce a'a ƙala sai annabi ke gaya masa ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa'adilu baina auladikum ku daidaita tsakanin ku yi adalci tsakanin ‘ya'yanku faraja abi ce babana sai ya koma gida faradda tilka sadaka sai mai da wannan sadaka ce na fa'asa dama shine ma'anan faradda tilka sadaqati sadaqata wannan sadakan da ba a yi ta ba buhari ya roito hadisi wa fi lafzin fa qala fala tushhidni idan sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani a wata riwaya da ya tambaye shi ka ba sauran ƴaƴanka irin wannan ce a eh to ni bazan zama shaida kada ka sa ni shaida akan irin wannan a riwaya a wata riwaya sai annabi ce ni bazan yi shaida akan zalunci ba ba ruwana a wata riwaya nabi ce je ka sa wani ya zama shaida ba ni ba a wata ruwa sai annabi ke tambayansa kana so ƴaƴanka kai ma su yi maka biyayya daidai wa daida ce eh ce to kai ma ka daidaita a tsakanin su sai annabi ya ki abin nan daga nan da ya koma sai zama kyautan da ba a yi ta ba kenan kaga me ake kira kenan wai ana neman mene don neman kiba an samu <laughs> rahma kenan kaga da ba a je ba da ya zamu wannan kyautan saboda son da ake masa bari a je a sai da annabi maman ne ta kiyarta sai an je ana dawowa kuma sai aka dawo kyautan babu ma ita gaba da sai aka mai da ita to kaga shi yasa duk abin da mutum zai yi yayi abu tsakaninsa da Allah mafi yawa to wannan hadisi abin da ke nuna kenan in mutum yana da yaya to dole ne ya daidaita yi a tsakaninsu a wajen kyauta musamman amma in wajen akwai bukatu na yau da kullum kamar yadda malamai shekul islam ya bayani akwai wuraren da ake ba da kyauta za ka iya kaman wajen jinya a in wani ya rishi lafiya cikin yaya za ka iya kashe masa kuɗin fiye da wanda in wani ya wata rashin lafiya ba za ka kashe irin wannan kuɗin ba nan babu wani abu ko kuma yana da wata buƙata makaranta za ka iya kashe kuɗi fiye da wannan iri wa'annan abubuwa abubuwan iri wannan ba wai sai daidai shi tsakanin su ba gurgudun buƙatan kowa gurgudu abin da za a masa shine nan adalci din kenan buƙatar wannan naira dubu ɗaya ne sai ba shi dubu ɗaya shi kuma wannan bukatun shi dubu biyar ne sai ya ba shi dubu biyar gwargwadon wannan shine ma'anan adalci din kenan kada a ce saboda ya'ya ne wannan bukatun da dubu biyar ne wannan ta dubu ɗaya sai kuma duka a ba su dubu ɗaya kaga ba yi ma wancan adalci ba kenan ko kuma duka a ba su dubu biyar wancan an fifita shi shi kuma kenan to kowane daidai bukatun daidai abin da yake masa a wannan kenan sai dai kaman akwai lokacin da za a iya kaman mutum lokacin sallah kaga maza da mata ba ɗaya ba ne a nan za a iya fifita su wajen kyautan za a yi kayan sallah shi namiji mafi abin da yake bukata aka samu ita kalma samun riga da wando da hula magana ya ƙare ko to kila dubu biyu zai iya masa wannan ko dubu uku ko kuma mu ce dubu biyar to mu ce ita ma tana bukatan takalma tana bukatan zani. tana buƙatar riga tana buƙatar hijabi sannan tana buƙatar yan kunne tana buƙatar abin za su sa a wuya tana buƙatar kayan shafe-shafe kaga nan ba za su zama daidai ba in aka daidaita su nan ba a yi mata ita adalci ba an gane bayan kayan sawa tana buƙatar kayan ado kayan shafe-shafe namiji bai shafa komai mai shafa wani abu sai sha me faru da wani amma mata fa suna buƙatar ɗaura wani abu a kunne har a gafa ma suna ɗaurawa to kaga saboda waɗannan abubuwa a nan sai a ba wannan a ce duka dubu biyar kai kuma ga dubu bakwai ko dubu goma je ki yi sauran abubuwa haka nan shine adalci din gurgudun bukatan kowa Ya sa malamai suka yi bayani a nan ba wai fifita wasu akan wasu ba amma kyauta kamar ce to ina da yaya dukkan su yanzu sun gama karatu kuma kana duki kana so ka ba su to mu ka sayi musu mota dole ka sayi ma kowa Za ka sayi ma wannan mota shi ma wannan ka sayi miki ita ma ka sayi mata tunda yanzu abu ne wanda ba hajansu ba ne wani kyauta ne ta musamman za ka yi musu ko kuma gidaje ka ce za ka ba su duk wanda ya gama jami'a zan ba shi gida to har 'ya'yanka mata in sun gama su ma sai a ba su gida To akwai masu yin haka duk wanda ya gama jami'a cikin 'ya'yana akwai yana da gida ya gama ya zo ba shi makullin gida na so wani mutum da yake haka to kaga irin wannan duk wanda ya gama cikin ƴaƴanka dole kafin ka ya gama ka nema mashi gidansa kaga wannan shine adalcin da za a yi musu an gane abun ba a ce wa'annan ai za su koma wajen mazajen su mazajen su za su yi benefitin da gidaje a'a tunda ƴaƴanka ne aidilu baina auladikum kuma an ce aulad ya haɗe maza da mata yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil al kaga duk sai aka kira su aulad wannan shine hadisi abin da yake nuni kenan sa'an nan wannan hadisi abinda yake nuna mana kuma idan aka yi abu akan abin da addini ya hana a yi shi to wannan abun batacce ne ba zai sauko ba ko da a yi shi bai kullu ba saboda kaga kyauta an yi ta amma da aka ce annabi da ya zo sai aka mai da wannan kyautan to duk wani abun da aka kulla akan haramci to babu fasid ne dama kamar aure da aka kulla lokacin da aka kira sallan juma'a na biyu an ce haramun ne a yi ciniki ko abin nan to duk cinikin da aka kulla babu shi auren da aka kulla babu kamar wannan kyautan da aka yi babu ita an gane abin mas'ala da babba ne wanda mutum in aka ce abu haramun ne ba a yin sa to in ka yi shi wannan abun bai yiwu ba an gane wannan shine abin da hadisi ke nuna mana kenan sa'an nan shi kuma har yanzu yana nuna dai biyayya irin na sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya gaya masa kawai shi shi kenan bai ɗauki cewa ai yana mun kaza ko wani abu kai tsaye je kawai ya mai da wannan kyautan bai saurari komai kuma ba kuma ita maman ma haka duka ba wanda ya ce ai to kaza kaza ne an gane wannan wannan shine abinda wannan hadisi yake so ya nuna mana kuma yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai barin abu a boye don girman mutum ko jin kunya ko wani abu duk lokacin da abinda da kaga an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shiru to wannan abun halal ne a yi shi in ba halal ba ne annabi sallallahu alaihi ba zai yi magana ba ai zai yi magana ba zai shiru ba shi yasa da aka zo ce kai ni ba zan shaidi wannan zalunci ba ka je ka sai shaida ma wani na aga duk wanda an gaya ma haka ai kaga kuwa ba zai iya tsaya dole je shanza abin da yayi to nan take Nu'man din je ya shanza annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye da shi akan wannan na'am sai hadisin mu na gaba a babi da yake bayani hibatul wannan babi malam fiqh suna abin nan ɗinsa wato kyauta ne da ake yi ga mutum na gida ko dabba ko na sai ce wannan abu na baka ce iya tsawon rayuwanka a kyauta ne amma har zuwa rayuwanka ko wanda ake zuwa iya ƙarshen bayanka gaba ɗaya za ce haza wahabtuhu laka umruka ko kuma umruka wali laka wali aqibika kai da bayanka gaba daya to ya danganci yadda aka gulla wannan lafazin lokacin da za a yi kyauta tun haka a gidaje mafi yawa aka yi wannan sai ka ce ka ba nan ya zauna har tsawon rayuwarsa shi kadai kawai da ya mutu yayan sai su nemi inda za su zauna ko kuma na bashi ya zauna ƙarshen zuriyarsa gaba daya to ko ya mutu magadarsa za su yi gaba da zama wannan shine hibatul umra kenan kyautar rayar da mutum ga gida an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil umra liman wuhibat lahu wa fi lafzin man umira umra وفي لفظ من عمر أمرا فهي له ولأقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجو إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجو إلى صاحبها وفي لفظ أمسكوا عليكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر أمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه wannan hadisi daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma kawai ce annabi sallallahu alaihi sallama ya yi hukunci akan wannan kyautan da ake yi duk wanda aka bashi gida to gidan nan ga wanda aka bashi har zuwa rayuwarsa wa fi lafzin a wani lafazi man'u umira umra wanda aka rayar da shi gida ya zauna rayuwarsa to fahiya lahu gidan nan nashi ne wa li'aqibihi da kuma bayansa fa halin lillazi udiya tana nan ga wanda aka bashi din la tarju ila allazi ba za ta dawo ga wanda ya bada ba a ɗaya a wannan riwaya kenan li'annahu aqa'un domin kyauta ne waqa'at fihi al-mawarid wanda ake gado wannan kyautan je ka zauna rayuwanka to rayuwan shi har yayansa kenan gaba daya ko kuma zuwa ƙarshen din abin nan iyalinka ko kuma bayanka gaba daya to sai su zauna in ya mutu sai su gaji wannan kyautan wa qala jabirun sai jabir yake fadi innamal umra allati ajazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umra wato wanda annabi ya halattar da ita yadda da ita don a jahiliya suna yin wannan a gida ne za a samu sai ce wannan gidan na baka shi rayuwanka ko kuma da ni da kai gidan nan yana tsakanin mu duk wanda ya riga mutuwa to ya koma na wani ne in na riga ka mutuwa na ka ne in ya ka riga ni mutuwa nawa ne kowa sai yana jiran mutuwan ɗaya to kaga wannan kyautan ba ta yi ba sai annabi ya hana irin wannan zai ce masa gida ne ga shi nan na baka ce in na riga ka mutuwa naka ne in ka riga ni zai dawo kaina kaga nan kullu wahidi ya taraqqabu mautu sahibihi kowa yana jira wani ya mutu kila mai gidan zai ce eh ta addu'a wanda aka ba gidan kai zai ta addu'a Allah sa riga ni gida ya dawo nawa to kowa to kaga wannan akwai abun nan ba a yin haka zaka yi sai ka ce kawai na baka gidan nan rayuwanka shikenan yana mutuwa gida sai dawo hannunka ko kuma kai da ƴaƴanka gaba ɗaya na ba wannan gidan ku yi ta zama sai ran da suka ƙare daga nan gida zai iya dawo naka in ba su ƙare ba su yi gaba da zama ko kuma na ba shi kyautan gidan gaba ɗaya kenan wannan shi ne umra kenan lafazi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wanda annabi ya yadda da ita hiya laka wa li'aqibika fa amma idza qala hiya laka ma ishtanaka ne muddun kana da rai fa ina tarju ila sahibiha kaga nan za ta dawo zuwa ga mai gidan kenan wannan gidan wa habtuhu laka ma'ishta bi ma'ana na baka ki wannan kyautan gidan muddin kana nan da rai kaga da ya mutu kenan kyauta zai dawo ila sahibi ga wanda ya bayar alaikum assalam na'am eh za a yi a rubuce eh na'am ko kuma a kafa shaidu yayan za su abin nan haka ne za a yi a rubuce ko kuma a sa shaida wanda za su shaida mutum uku haka su ce su ne shaidu daga nan shi kenan wa fi lafzi li muslimin amsiku alaikum ku rike gidajen wala tufsidu kada ku bata fa innahu man a'mara umra wanda aka bashi gida ya zauna fa hiya lillazi ha. tana nan ga wanda aka ba hayya wa mayitan ko yana da rai ko ya mutu wali agibi har da bayansa a wannan riwaya kenan a malaman fiqh dai sun ce ya dangaci lafazin da aka yi amfani da shi don duka riwaya sun zo idan aka yi amfani da lafazi kai kadai kawai wannan gidan na ba ka ita muddin kana da rai ya zama nashi ne kawai da ya mutu za a dawo da mai shi ko kuma kai da bayan ka gaba daya kaga shi kenan ya zama na nashi har zuwa magadansa sai ran da ya zama babu kowa daga cikin zuriyarsa to yana iya dawo ma wanda ya bayar din tunda dama yace ila aqibi har zuwa ƙarshen zuriyarsa wannan kuma ana iya yin haka din ka ba mutum gida rayuwarsa ko har zuwa ƙarshen shi da bayansa gaba ɗaya ko kuma shi kaɗai da ya mutu gida ya dawo kanka shi kaɗai ka ba dama na'am na'am na'am ba za a yi gado ba eh ka nufi wannan da aka ba ɗin ko in ya mutu ‘ya'yan a ba za su gado ba suna na eh to in aka ce har da su shikenan za su ci gaba da zaman su sun gaji baban su kenan a wannan zaman man ce ban da su shi baban kawai yana da rai yana mutuwa shikenan sai su fita sai mai gida ya karbi kayansa eh ana iya cewa a amartuha iyaha ma ishta na baka wannan gidan muddin kana da rai kaga da yare su kenan shikenan ko kuma a iya iyaha anta wa liaqibika kai da iyalanka da bayanka gaba daya kaga shikenan shi zai shiga ba da zama a wannan gidan da iyalansa kuma iyalansa ko da mutum ɗaya rage zai shiga ba da zama ko da mata ne da suke aure a wani wuri in dai cikin iyalansa ne in suna da rai suna nan wannan gidan za su zawo su karbi gidansu wanda babansu wanda aka yi musu alkawarin su don duk aqiba ne don ba a bambance ba a bambance ba maza ya'ya maza ko mata ko da jikokinsa ne suka rige za su dawo gida an gane abin نعم ah, babi na gaba babi da yake bayani akan tsintuwa duka dai wannan yana nuna mana kullum kamar addini musulunci ba abin da ya bari babu wani addini da yake bayani akan abubuwa irin wannan addini ba abin da ya bari a rayuwar mutum gaba daya yadda za ka yi in ka tsinci abu kada ka dauka da kaga abu kai ka sa aljihu Allah ya baka wai masu addu'a kullum Allah ya sa in yi tsintuwa mana in kaza kaga addu'an sa kenan Allah sa akwai akwai shari'a yadda tace in kai tsintuwa kai da ita ba akwai da ka tsinta ka ya zama naka ba bai zama <laughs> naka ba mutum ya kama yana da zurubi kamar sata ne irin wannan akwai inda ma ba a tsintuwan kwata kwata to daga wasu kwanaki na ji wani shiri a to ana tambaya a gidan rediyo cewa mutum ya tsinci kamar sai a gwada mutane mutum ne ya tsinci abu kaza inda kai ne ya za ka yi kusan kashi sisa'in da wani abu dukkansu wanda duk aka tambaya ya bugo waya ce abin da ya ce ai ya samu halal Allah ne ya bashi <laughs> saboda haka ba wani abu da zai maida addinin musulunci yayi bayani kai musulmi ne ba kai zaka yi deciding yadda zaka tafiyar da ka ba addini ya riga ya tsara mana sai ka koma me addinin ka ya faɗa sai ka ba da fatawa ko kuma ka ce ga abin da zaka yi ba ko abin da kake ko talauci bai sa mutum kuma ya dauki haramun ko ya wani abu wai halin da ake ciki yanzu ka ga irin wannan ka maida ai baka san abin da kake ba wani abin da yake faɗi kenan ya manta da addinin sa yana da abin nan murshid wanda yake shirya da shi duk abin da zai yi to babi da yake bayani akan tsintuwa sa'annan tsintuwan ita kanta malamai sun raba ta kashi zuwa kashi uku akwai wani abu wanda ba komi ba ne mutum bai tsinta wannan abu ya je kuma ita yawa ita sanarwa shine man wajad shine abin da tsintuwan kenan ma ta shuhu bihil anfus abin da rai take bi ya bata za ta ji a jikinka kuma ausadun nas ba wai kuma akwai mutanen da ko naira ɗaya ya bata sai ya damu sai ya damu ko akwai wani ko bairo ya bata sai ya dawo nan sau uku eh to Allah ba gumin bairo ba sai ya dawo masallaci nan sau uku me ya sanar ta bairo akwai irin wannan to ba irin wannan kuma ba na tsakiya don mutane an kasa su kashe biyu akwai na kasa akwai na tsakiya akwai na sama akwai wani don dubu goma ma ya bata mai ba zai waige ba wani akwai dubu hamsin ma ya bata ba zai waige ba kamar ka yadda naira hamsin wani in hamsin ya bata sai ku kwana da shi a masallacin nan yana jira ko wani zai kawo masa hamsin dinsa ko ba haka ba to ba irin kuma wannan ba na tsakiya to shine malamai suka ce wa irin wannan dan ƙananan abubuwa haba wannan ba damuwa in ka tsinta kana da dama ka yi amfani da shi dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dabino a hanya ko su ce ba don tsoron da yake wannan dabinin kada ya zama na sadaka ba da ya ci wannan dabinin kaga irin wannan zaka dauka ka ci kamar lemu kana tafiya sai ga lemu yana da kyau sai ka je ka yi ta sanarwa wani ya yadda lemu ko sai ka je ka boye shekara daya lemu bai yiwuwa ka gani ko ka samu biredi a hanya na 250 din nan ai kai shi kenan shayi dai daidai <laughs> gobe mutum ya dauka abinsa irin wannan abubuwa ma wannan kananan abubuwa ana kiransu shay'un tafe in ga ka gan kana sanar da wannan ma mutane wasu sai su yi tunani wani irin mutum ne wannan haka an gane abu da kuma akwai wanda yake na tsakiya din kenan wanda ausatun nas yattabi malamai sun ce yin irin wannan sai shige abin da ya kai nisabi nisabin bana nawa ne na yin na zakka ai na sadaka a sadaki afwan nisabin sadaki nawa sani dubu bakwai da wani abu to wasu malaman malaman fiqh musamman malikiya da suka ce man waje da mata shukul anfus fa alai ya sanar da shi sun ce shine abin da ya kai nisabi wanda in mutum ya sata za a yanke hannu wanda kuma za a iya yin abin nan sadaki da shi shine in ka samu to nan ne yanzu hukunce kuncin sun tuwa ya kama ka akwai kuma abin da in ka gani ma ba za ka taba shi ba ma kamar manyan dabbobi irin raƙumi ka ganci a daji ko saniya sai ka kama bi sai ka batta ta san hanya za ta koma gida amma akuya fa sannabi ce ko naka ko na kura ko kuma wani dabbokin ya zo ya ɗauke kayansa don su kura ita ba za ta iya tsere ma kura yana ganin ta zai cinye ta ne kawai a daji a daji ba a cikin gari irin Kaduna ba kuma mutum ya ga <laughs> ya rungume akuya ko inda akwai gari shi ma kaga dole ne mu ya sayi irin wa'annan abubuwa to irin wannan dabbobi kenan da ake amfani sannan akwai inda ba a tsintuwa tsintuwan haram ita kuma tana da nata hukunci musamman ita ba ma a tsintuwa ruwa la yultaqadu saqituha in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ita ba a to wanda ya samu irin wannan shine bayanin da ake hadisi za su yi magana akan sa malamai sun ce in ka samu irin wannan to kana da aiki na shekara daya na sanar da wannan abun tsintuwan ka je duk lokacin da kake da lokaci ka je wurin da kake tunani cewa yadda kaza yadda kaza har shekara daya in ka ji shekara ɗaya mai ciya zo ba kana da dama ko yi amfani da wannan abun kai kanka ko ka yi sadaka da shi duk yadda kake so ya zama naka yanzu jabran ba ma wai don sai kana so ba ya zama naka kamar yadda gado yake zama mutum ba sai yana so ba to kana da dama ka yi amfani da shi amma sun ce idan mai ci ya zo ko bayan shekara ɗaya ne kuma sai yana bukatan kayansa za ka biya shi ko da ka yi amfani da shi ko ka yi sadaka za ka biya shi an gane wannan in ka yi sadaka dukan ku biyu za ku samu insha Allah kai da ka bayar da shi wanda ya nemo din da shi mai kaya da ya bata a hannunsa eh kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam in mace ta yi sadaka a gidan mijinta tana da ladan bayarwa miji na da ladan nemowa mai kiyaye sito din ma yana da ladan kiyaye wannan abun da aka yi sadaka to duka kuna da ladan wannan insha Allah هكذا أسأل الله kan tashi sati mai zuwa sai mu fada babi da yake bayani akan wasiya a hadisin mu na gaba daga Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luqtati adh-dhahabi aw al-ghariqi fa qala 'irif wika'aha wa ifasaha thumma 'arifha sana fa in lam tu'raf fastan fastanfiqha wal takun wadi'atan فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة العبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها هذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب هنا حديثي دقا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن تنبي النبي صلى الله عليه وسلم قمد زنت نقري زيناري ko azurfa ko kuma kudi irin namu fa qala sannan ce idan mutu ya tsinci wannan abin da zai yi na farko ka san adadin kudin ka san kuma nau'in kudin naira ɗari ɗari ne ɗari biyu ne hamsin hamsin ne ɗari biyar biyar dubu dubu sannan in akwai ɗaurin da aka yi ma kudin kamar da a lokacin su abu ake sa kudi a ɗaure to ka san yanayin ɗaurin. don za ka tambaye mutumin wani irin daure kai to akwai ɗaurin da za ka yi kawai ka kulla sosai akwai ɗaurin da ka yi irin ɗaurin mazagi akwai ɗaurin da za a yi bakin buhun ne za a ɗaure. to shi shi ne nashi ne ya so wannan sai ka so wannan ka san nau'in abin da ka tsinta da adadin abin da ka tsinta da kuma kalan jakan baka ja, fara, irin wannan sa'annan kuma da Shi shine ma'ana irif wika'aha ka san ɗaurin da aka yi ma jakan wa ifasa da yanayin jakan nan sun ma'arifa sana sai ka zo shekara ya kana sanarwa kullum ka je duk inda ka san mutane za su dinga haduwa kamar ranar juma'a sai ka zo nan ka rike spika wa yadda wani abu a wuri kaza rana kaza ga watan kaza ce kullum sun ce za ka iya sati sati ya zama kila bayan wata wata farkon shi za ka yi kusan a jere jere daga ƙarshe sai abi abi to duk wanda ya zo sai ka tambaye shi waɗannan abubuwa ka yadda abu eh, a ina a wuri kaza to me ne kayar ce kuɗi ne na yadda kuɗi nawa nawa ɗari biyar biyar ne nawa dubu hamsin ne a me suke ce a leda wani irin leda irin bakan leda nan na banki karama a ɗaure suke e da wani irin abu da robarin irin na abun nan kaga dai ya ba da misali don dama ka rike wannan abubuwa a gida ka rike su to shine sai ka bashi kada ka yi na wani wani mutum wani abun nan a wani dirama ne wai ya yi tsintuwa ne aka eh ce kai ya zin ta ce ba ga kuɗi nan ba ce kuɗi ce nawa nawa ne a sai yake tambayarsa naira 20 20 ce eh a leda ce eh iri kaza ce ya ce wallahi ban gane su ba <laughs> aka sai duka <laughs> to kaga iri wasu kan mutum ya yi aka ji ya sa ka rike wannan kuɗi kuma na aje kada ka gama wannan shi so kawo kuɗi ka fara abin nan to shi yasa ake cewa mutum ya rike wannan abubuwa sai zo ya dinga sanar da su shekara ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan shekara ya ɗaya yi fastanfika idan abin ciyarwa ne da ya kamata a dinga kula da shi ka kula da wannan abu waltakum ta sai zama kaman ajiya ne a wurinka ka aje ko kuma kai amfani da ita fa in jaa qalibuha yawman min ad-dahr in mai ita yazo ko da wani lokaci ne in dai yazo fa addiha ilayhi in ya sifanta maka wannan sifofin sai ka bashi kayansa wasu alahun an balatil ibil ranar sai shi to idan raƙuma ne fa aka tsinta a daji ya rasulallah fa ƙala sai annabi shi malaka wala ba ruwanka da ita don ita raƙumi da saniya duk inda gidan su ke za su iya komawa sabanin akuya akuya in ta bar gida bata cika koma ba wai bata san hanya ba ba ta da wannan da ba al'abin nan din wayo na komawa gida mafi yawa ita kawai in har aka musamman aka samu akwai rafi ma tsakaninta da gida shi kenan. akwai akuya kullum sai an matsa mata kafin ta shiga ruwa amma raƙumi ko saniya duk inda ta bata da ta ga dama duk kowane lokaci za ta iya zuwa gida kuma tana zuwa gida din in ka gaba ta je gida ba to akwai wani abu saniya ko raƙumi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce malaka wala sai da'a ka batta ita raƙuman tana da abin shanta don da yawa in ta sha ruwa sau ɗaya sai ta yi wata ɗaya ba ta sha ruwa ba raƙumi sannan ka kyale ta ta kuma ta dinga cin yayin itatuwa ba ruwanta sannan kuma za ta tafi daga inda take har zuwa gida taridul ma'a wa ta'kulu ash-shajara hatta rabbu ha mai ita ya same ta ko kuma ta koma gida sai sake tambayansa akuya fa in aka zinta sai annabi ce khudha nan ka kama in a daji ne fa amma sai fa inna ma hiya laka ta zama naka au li akhika ko kuma dan uwanka wanda ya biyo hanya biyo da shi ya dauka aulin zibi ko kuma kura don kura akuya mafi yawa ba ta iya <clears throat> tsere ma kura kuma abincin kura ne mafi yawa to kura ta raina irin wa'annan ƙananan dabbobi amma rakumi kura ba ta iya shi ƙananan dabbobi masu cin dabbobi ba sa iya irin wa'annan manyan dabbobi shi yasa annabi sai ce a jale su su za su iya komawa ga masu su amma akuya irin wannan za mutum zai iya kama malamai sai suka ce in ka kama ba da kamawa za ka iya zaka iya ajiye ta in mai ita ya zo ka ba shi kayan in bai zo ba ka ci ba wata matsala insha Allah tun zai iya sai da ita ya aje kuɗin ya rike ko kuma ya kimanta sai ya ci ya cinye da mai ita ya zo sai ya faɗi akuya na ta bata wuri kaza ga yanayin ta sai ya ba shi kuɗi dama ya yi kiman akuyan nan za ta kai kaza a wannan lokaci wannan shi ne abin da hadisi ke nuna mana kenan insha Allah